Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. A jiya Juma'a ne Majalisar Wakilan Amurka ta amince da shirin bayar da tallafin dala biliyan 45 ga kasar Ukraine. Matakin wani bangare ne na kudirin dalar Amurka triliyon guda da digo 66 da gwamnati ta bayar wanda Majalisar Dattawa ta tabbatar da shi kwana ɗaya kafin nan. Yanzu kudirin zai kai ga shugaban Amurka Joe Biden don sanya hannu ya zama doka. wannan tallafin ya biyo bayan taimakon da amurka ta wa kasar ukraine na kimanin dala biliyan hamsin a baya wannan matakin na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kawo ziyara a washington a wannan mako bayan da ya koma a kiev zelensky ya dage cewa sojojin ukraine suna aiki zuwa kai ga samun nasara duk kuwa da hare-haren atilari da na rokoki da rasha ke kaiwa ta sama babu kakkautawa akan ukraine zelensky ya yi alkawari a kan telegram cewa za su shawo kan komai ya kuma ce mun dawo daga washington da wani abu da zai taimaka sosai zelensky ya gode wa biden da majalisun amurka da irin taimako da suke baiwa ukraine a yakinta da rasha an kashe mayaka boko haram guda biyar masu ikirarin jihadi tare da raunata sojojin nijar guda biyu a wani gumurzu da aka yi a kudu maso gabashin nijar a kusa da iyakan najeriya a cewar hukumomin yankin ajiyar juma'a sojojin sun yi aron gama da mayakan jihadin ne a garuruwan bage da cingo da ke yankin difa a ranar alhamis in ji majiyoyin muna da mutum biyu masu kananan raunuka a mu kuma a bangaren abokan gaba an kashe 'yan boko haram guda biyar in ji sumain yunus wanda aka nada shi a matsayin gwamnan jifa a watan jiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an birni da ma'aikatan taimakawa al'umma a fadin amurka sun yi gaggawar fitar da mutane masu bacci a waje a wannan mako inda suka mayar da wurare irin su dakunan karatu da wuraren taro matsugunai domin dakile matsalar jin kai da yanayin sanyi da kwararren bakin haure ka iya haddasawa ma'aikatar kula da sha'anin iyalai da ayyukan tallafawa ta chicago ta bude dakunan karatu da ofisoshin 'yan sanda a matsayin tashoshin ɗumama jiki yayin da matsugunai a biranen da ke kudu da Baton Rock a jihar Louisiana aka ƙara lokacin aiki suka kuma ƙara yawan gadaje yayin da ake sa ran yanayin sanyi zai tsananta a Fahrenheit wanda yanayin sanyin zai yi ƙasa da maki goma da ma'aunin degree Celsius a daren jiya Juma'a. Dobar mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda 'yan jarida daga ciki da wajen Nijar sama da talatin ne suka halarci taron sauyin yanayi wanda hukumar yaƙi da sauyin yanayi PNA ta shirya taron da aka soma tun a watan da ya gabata kuma taron ya buɗe sabbin matakai da suka kamata a ɗauka domin shawo kan matsaloli da sauyin yanayi ke haifarwa rayuwar ɗan adam da muhallinsa. A ƙarshen taron an gabatar da wani kundi da ke ɗauke da matakan yaƙi da sauyin yanayi a cikinsa. wanda ya zo daidai a lokacin da manoma ke kukan hamada na mamaye gonakinsu. Gadin rahoton Hamid Mahmud daga Agadas a jamhuriyar Nijar. kasashe na yankin kudu da hamadar sahara su ne suka fama da ra'in sauyi yanayi mafari kenan da hukumar da ke yaƙi da sauyi yanayi ta kira taron 'yan jaridu na wannan yankin sama da talatin domin diba sabbin matakan da suka kamata a ɗauka domin shawo kan matsalolin da sauyi yanayi ke haifarwa rayuwar bil'adama tare da gabatar ma 'yan jaridun da suka halarci taron wani kundin wanda a cikinsa akwai matakai daban-daban na yaƙi da sauyi yanayi ila ne jami'i a hukumar da ke yaƙi da sauyi yanayi cewa da pna taro ne wanda ya hada 'yan jarida mu wallafa musu wani kundi ne da an ka tsara bisa ga kokowa da canjin yanayi burin mu shine eh, muna son kamar ku 'yan jarida ku wallafa wannan kundin kuma ku kara tuna ma gwamnati da masu hannu da shuni eh, da ya kamata wannan kundin a ce duka abubuwan da kumsa an yi aiki da su domin canjin yanayi kowa san da abu ne wanda yake ya gama duniya musamman kasashe irin su Nijar da ba su da kari kwarai kun ga suna fuskantar shi kwarai musamman 'yan kaɗauki wannan irin wani ambaliyar ruwa da sauransu duka abubuwa ne wanda yau muna da matsala kansu tun dai a watan da ya gabata ne aka soma taron wanda 'yan jaridun da suka halarci taron suka bayyana gamsuwarsu sunana ismail muhammad shekari dan eh, jarida ne ni na office national de disoye de press jihar tawa mun gamsu da duka labarin da muka samu tun da mu 'yan jarida ne mu ne muke yada labarai mu ne muke bayyana wa al'umma don su gane don su fahimta da mu bisa kan aiki da muke na neman labaru da yada labaru muna tabo harkar da ya shayi eh, canjin yanayi to kenan yanzu an kara bayyana mana cewa kama muna iya mu da kanmu mu yi wani tsari namu mu haɗa kanmu sunana salamatu saidu na zo nan gane wurin formation don a wayar da mutane bisa harkar da abin da ya shahi zaman duniya da canji yanayi. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya. zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa tsayi mu bar ƙabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya Fatakot in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana Fatakot in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. ku je iko ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba mata Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Hausa da Yarba mata Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya. ko a Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Jama'a Assalamu alaikum, barkamu da asuba da fata an waye lafiya na gwamma an tashi lafiya. lafiya kalau alheri ya wurin da ku ta zo da tsinken sabuce eh haba ana wato <laughs> ta da ni muke ai ni ba ni ba rawa eh, zan yi eh, lalle dai ka eh na eh. yi kamar yadda aka yi a wancan eh aka aka wancan lokaci gaskiya <laughs> ka yadda <laughs> da yadda bismillah sai kai da na sha to shi ke za a yi za a duba a gani. Gobe da Allah ya nuna ba mm. sai an kayi da rasha ni da na zo kawai na ji eh. sai na ce na goma lallai an yi sallah don ni ban gani a ƙasa ba. Eh, kwarai. <laughs> <laughs> Muna yi dukkan al'umma Krista duk inda suke. Eh. Barka da Kirsimeti da fatan za a waɗannan bukukuwa lafiya. Amin su ba amin. Yawwa. Da yau ɗin nan ya eh, sauka. Eh. Da akwai wata waƙen da zan wata waƙen da zan biki. To amma <laughs> yanzu. Yanzu na bi ka bashi. To ki bi di bashi Allah nuna mana baɗi. Shekara mai zuwa. Da yadda Allah. Za ta kama a ranar. Ƙwarai kuwa. Bar ya huce zai kama. Kama a ranar Kirsimeti. To shi ke da Allah nuna mana. <laughs> Allah nuna mana. da laka kamar yadda muka faɗa bari mu ba masu saurare dama domin mika gaishe su da sada zumunci. Assalamu alaikum ya jama'a ƙaunatattuna. Muna taya dukkan ɗaukacin mabiya addinin Kirista da gaisuwa ta musamman ta Christmas. A madadina da iyalina, ina so a isar min da gaisuwa zuwa ga tsohon gwamnan Adamawa, Mr. Boni Haruna da kuma Esther Ishaku Dalo da kuma Dauda Ishaku Dalo da kuma matar Kanal Isubu Ishaku Dalo da take Kaduna sannan kuma da babban amini na rabarin Odnel Wakili tsohon firinsifal nawa. Sa'ilin nan kuma da sauran dukkan 'yan uwa musulmai waɗanda suke taya mu murna ina yi wa dukkan al'ummar duniya da murna da farin ciki a madadina da iyalina nake isa da wannan gaisuwa ni ne mai suna rabren Jamilu Abba daga nan Jos angorogo Allah ya albarkace mu. Na gode BOA a kai da sauran 'yan uwa duka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na murya Amurka. suna na Batura mai Arsenal daga unguwar mai layan maska, Pantuwa Local gamman Katsina State. to gaskiya ina jin daɗin shirye-shiryen da kuke dukkanin su ga baki ɗaya kuma wannan shiri naku ba zan iya cewa ga wanda ya fi burge ni ba saboda dukkanin su gaskiya a bar ya huce dinnan ina sauraron sa duk ranar sati kuma ina jin daɗin shi sosai saboda kuna kawo labarurka masu ƙayatarwa masu nishaɗantarwa sai dai mu ce allah saka muku da alkhairi daga ƙarshe zan miƙa gaisuwa ta ga ƙanin mai wankin hula da ke gidan makaranta da ke birnin zaria sannan zan gaida babban amini na lawal ozo da ke maska sannan akwai lawal boy daga birnin zazzau sannan ba zan manta da alhaji yusuf mai yadi maska ba tasu dan ustas dan jan jihar katsina lawal polai zaman gida sai mata kwatakwari da ke makarfi sannan daga karshe ina gaida mata na zainab da asiya da fatan za ku tashi lahiya daga bature mai arsenal unguwar mai laya maska karamar hukumar puntuwa da ke jihar katsina nigeria na gore sunana dabari tumba mazauni bauchi ina gaida yayana dr tahir mamman ina gaida yayana ishaya dabari ina gaida ɗanwana professor yusuf dabari ina gaida matata maryamu tumba ina gaida yaro na joseph tumba ina gaida yata milka tumba ina gaida yaro na maxwell tumba ina gaida yaro na jamima tumba ina gaida yata blessy tumba ina gaida kanena wanda suke a mincika ina gaida yan wana wanda suke a jos ina gaida reverend nawa christopher luka wani mazauni bauchi dan fata za a yi christmas lafiya assalamu alaikum yana muku fatan alheri ni ne mutari dan nijar mazaunin gabon libre ina muku fata alheri ga dukkan shirye-shiryen da kuke yi na shirin abari huce assalamu alaikum biyoyi hausa mai magana godin waliya daga karama hukumar madagali ina so in yi amfani da wannan dama filin a bari ya huce ku isa mu da gashe-gashen sakonni na kirsimeti na wannan makon ina so a gaida mun da mamana lucy waliya ina so a gaida mun da dauda waliya simon waliya adam waliya esther waliya ina so a gaida mun da shaibu a salakafin hausa ina so a gaida mun ibrahim ibrahim dan warwar kafin hausa ina so a gaida mu dan lare kafin hausa ina so a gaida mu shagamu bukar kafin hausa ina so a gaida mu dan uwa da abokan arziki daga yankin kafin hausa ina so a gaida mun yan garin sabon gari yan bula da kuma bakin dutse a gaida mun abokina zambo a garin bakin dutse ina so a gaida mun duk yan uwa da abokan arziki daga yankin madagali ina so a gaida mun duk yan uwa da da suke nan a cikin kasar najeriya idan gidan rediyo voa hausa assalamu alaikum fatan gaisuwa fatan ina kuna lafiya sunana abdullahi wanda nake a garin kano ina so ku isa min da sakon gaisuwa ta saboda ni ina nan kasar libya yawa ni yanzu mazaunin libya ne amma ni dan najeriya ne mazaunin kano Allah ina so a isa mun da gaisuwa ta ga 'yan uwana da dukkanin abokan arziki akwai babban yayana ali wanda ake kira da uwa akwai mai bin shi iro akwai hajiya uwa to wasu kuma wanda suka rasu allah ya ji kansu allah ya gafarta musu akwai kuma abokaina irin su ibrahima wanda aka fi sani da buzu wanda yake bakanike ne a nan kofar ruwa akwai kuma bashari abokina wanda yake adidi ta sahu akwai kabiru abokina wanda yake adidi ta sahu akwai alhaji salisu dan dais wanda yake nera da kwabo akwai abokina mandela akwai su basiru a cikin lunkwi da yayansa musa wanda aka fi sani da musa wane yana saudiya to da dai dukkanin sauran abokan arziki da mutanen kofar ruwa ga baki ɗaya da al'ummar lunkwi na gaishe su ina musu fatan alheri mirar amurka na gode sunana habu joseph ni mutumin margi ne daga gefen askara uba na gaisuwan kirsimeti ga iyalina mrs ah, justina marcus fatan za a yi kirsimeti lafiya na gaida iyaye akwai shi babanmu dan danjuma bello a nan bauchi na gaida reverend in charge namu na eyn lcc bauchi reverend barka dali ina gaida sauran 'yan uwa da iyaye da suna gefen askarau ba precisely ina gaida shi honorable tarfaya ina gaida sauran 'yan uwa da abokanin arziki musamman daga gefen wuba ward kilamada na gaishe su da fatan za a yi kirsimeti lafiya na gode asalamu alaikum rahmatullah filin abari ya huce. Sunana Abbas Adamu Huta. Da farko ina gaida mahaifiyata Malama Murja Yusuf na manzo mai gora funtuwa. Ina gaida gogota Inna Bilki. Ina gaida Inna Aisha Kankiya sannan ina gaida 'yan uwan mahaifiyata kawo eh, aminu da kuma nura turaki sannan ina ga da yan uwan mahaifina akwai alhaji garba na bara mahuta akwai alhaji sharehu akwai kuma baba isuhu namadi sannan ina ga da yan uwan mahaifina mata akwai gogo gaje wadda take dogon kawo akwai gogo habi wadda take gyazama da kuma dukkanin sauran yan uwa da abokan arziki ina gaida yan uwana abdullahi sa'adu mahuta kanina eh, baban gida sa'adu mahuta kanwata eh, fatima sa'adu mahuta aisha sa'adu mahuta da kuma autanmu eh, usman sa'adu mahuta sai babban yayan mu alhaji kabir sa'adu mahuta da fatan allah ya maimaita mana wata shekarun Allah ya sa wannan shekarar mai ban kwana da ita lami lafiya na gode sunana Abbas Adam Hauta. Ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama laula ka sanar da ni yankin mu guda daya ga ƙasarmu guda daya kai da ni mu zauna lafiya kar wadansu sun samu a matsala suna na jennifer zaka bature ina gaida yan uwana da suke gombe watan familin keke cham ina kuma gaida yan uwana na bauchi watan familin zaka bature ina kuma gaishe da 'yan 707 gabaki daya watan colleagues ina ina gaishe da su okasha ina kuma gaishe da kawaye na salaha naomi da kuma sauran da saura da fatan cewa za a yi christmas lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Bature mai Arsenal daga unguwar mai layan maska, Fantuwa Local Government Katsina State. To gaskiya ina jin daɗin shirye-shiryen da kuke dukkanin su baki ɗaya. Kuma wannan shiri naku ba zan iya cewa ga wanda ya fi burge ni ba saboda dukkanin su gaskiya a bar ya huce ɗin nan ina sauraron sa duk ranar sati kuma ina jin daɗin shi sosai saboda kuna kawo labararka masu ƙayatarwa masu nishaɗantarwa sai dai mu ce allah saka muku da alkhairi da ƙarshe zan miƙa gaisuwa ta ga ƙanin mai wankin hula da ke gidan makaranta da ke birnin zaria sannan zan gaida babban amini na lawal ozo da ke maska sannan akwai lawal boy daga birnin zazzau sannan ba zan manta da alhaji yusuf mai yadi maska ba ta so dan ustas dan jan jihar katsina lawal polai zaman gida sai mata kwatakwari da ke makarfi sannan daga karshe ina gaida mata na zainab da asiya da fatan za ku tashi lahiya daga bature mai arsenal unguwar mai laya maska karamar hukumar puntuwa da ke jihar katsina nigeria na gode Assalamu alaikum anti Grace da Baba Yakubu Makeri da sauran ma'aikatan VOA ina muku fatan alkhairi da farko dai sunana Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka dan Aisha baban Aisha angon Aisha jikan Aisha <laughs> Anti Grace to ni gaskiya labaran da suka fi kayatar da ni a wannan shiri naku na shekaran da take kare wannan duk labarin da bafulatani ya samu galaba akan babarbare to wannan labaran gaba daya su ne bakan na ko kuma in ce su ne na fi jin daɗin su na gode allah ya saka muku da farko kuma zan yi amfani da wannan dama wajen gaida alhaji haruna wakili ashaka kai gaman jalingo ashaka ina kuma gaida mahaifina alhaji haruna damba bajoga a nan anguwar korago ina gaida wakilin sangaru alhaji yaya sangaru sannan kuma ina gaida abokina haladu muhammad musa bajoga sannan kuma ina gaida bashir mamman dan inna kadisau ina gaida abokina nazifi ibrahim rugal malam shagari ina gaida abokina lawali karewa a nan jihar gombe sannan kuma ina gaida abokina kaka alhaji bukar gursuma damasak Eh, babar bare ne wanda wannan dan ɗakin mu ne da shi da baba gana alhaji nuciya wacakal wannan shi ma dai antigres dan ɗakin mu ne ina kuma gaida Husaini gote Karasuwa sannan kuma ba zan manta da malami kurra garin sarkin noma ba na gode Voice of America na ku baffa Haruna Bajoga ana tare insha Allah a tashi lafiya ummodon jan miyetti miyetti Allah accu gwandal fullo bi fullo bajoga miyetti fullo na faɗan kejo Assalamu alaikum sayin Hausa mu da Amurka. Ina muku watan alkhairi gaba ɗaya da dukkan ma'aikatan ku. Suna na Dalha Bakanar sabon gari jihar da magaran a jamhuriyar Nijar mazaunin mai gatari a Jigawa State. Kuna tare da Abu Sufyan Salisu Kurjala mazaunin Gombe State Yamal Tadewa LGA a filin a bari ya huce. ina gaida baba yakubu maƙeri anti alheri grace abdu da fatan dukkan ma'aikata na cikin ɗimbin ƙoshin lafiya ta masha Allah. Assalamu alaikum yana muku fatan alheri ni ne mutari dan Nijar mazaunin Gabon Libreville ina muku fatan alheri ga dukkan shirye-shiryen da kuke yi na shirin abari huce. Assalamu alaikum radio amurka bio hausa mai magana da ku ya haya lauya kwalabtun kure hayi madawa lalle ni ba ne gare ku a wurin magana amma wurin sauraron ku ba bako ba ne ina jinjina muku ina ba ku safifiyar gaisuwa da fatan alkhairi Allah shi ɗaukaka wannan gidan rediyo naku da shirin da kuke yi shina ƙayatarwa. Lalle yau na ni samu wannan nemaron naku to kullum ina ɗauka in kun haɗi to sai Allah sa ba ni samu in ɗauka daidai sai yanzu sai ni samu ga shirin nan da kun kai na sahi na samu ɗauki nemuran kunan. da kun ka faɗi allah sa sai na riƙa shi daidai mm. mai magana ya hayya lauya kulab tunkure hayi ma da masha allah Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sunana Hamis Kes daga Guru jihar Yobe gaskiya ni a shirye-shiryen naku da suka burge na shekarar nan mai wucewa kai shirye-shiryen gaskiya suna da yawa don ruwan ido ya sa na kasa zaben guda ɗaya in ce wannan ne ya burge ni kawai da in ce Allah saka muku da alkhairi wajen nishadantar da mu da kuke yi ya kuma bar mana sashen Hausa na BOA na gode To baba yau kuma ga labarin da ya fice. Wannan labarin labarin bafulatani ne ba haɗeja lokacin da ya zo katsina. Bacin ya zo katsina sai ya da an sanya wata gasa wadda sarki ya sanya. Gasa ita ce akwai wani ruwa a cikin garin. Ruwan akwai maci akwai kadoji da kuma dorinar ruwa sosai a cikin ruwan. Shi da sarki ya ce duk wanda ya shiga cikin wannan ruwa to cikin kyaututtuka guda uku ya zaɓi guda ɗaya za a bashi na farko rabin gari na biyu za a aura mashi gimbiya ya sarki na uku kuma za a bashi miliyan ɗari to ya zaɓi ɗaya daga cikin wannan kyaututtuka guda uku ranar gasar ta zo bufulatani ya zo shi ma ya ga yadda gasa za ta kaya kawai kankace mene mutane an gewarwa sai dai aka ji tanjam mutane ana dubawa kawai sai aka ga bafulatani ya fada cikin ruwa kankace mai bafulatani ya samu da kyar ya fito cikin ruwan nan yana fitowa cikin ruwan nan mutane aka hau ihu da tafi ana ɗaga fulatani aka kai shi fada wajen sarki ana kai shi fada wajen sarki sarki ya tambaye shi ce ba fulatani me kake so cikin wannan kyaututtukan a baka kana son a baka miliyan ɗari fulatani ya ce a'a a ce kana son aura maka gimbe ya sarki wa fulatani ya ce a'a kana son a baka rabin garin nan fulatani ya ce aka ce fulatani to me kake so fulatani yana tashi ya ce ni so nake a nuna min uban da ya tura na cikin ruwan nan in ga shi kowa ne ni. Ka kai wasa da mai saurare. Ai kuwa, ai eh. kuwa. To na gaba da bajuli na daga mana hannu sabili da haka yanzu a madadin. Baba ya ko ke ni. Alheri ke muku fata alheri da kuma fatan za a yi bukukuwan Kirsimeti lami lafiya Allah ya nuna mana ta baɗin baɗin baɗaɗa da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.